وادخلناهم في رحمتنا innahum min salihin mun shigar da su cikin rahamarmu muka sanya su annabawa kuma muka shigar da su aljanna lalle suna cikin bayan Allah nagartattu waɗanda suke aikin biyayya ga ubangijinsu kuma zukatansu da zahirin ayyukansu sun gyaru